Saka mai wuya. Kuma bayan kasan Ghana yana sayi kan shekara takwas wata sakiya da ake yin ba wani kasa da ya funkasa tattalin arzikinsu dai yadda ya kamata da take irin wannan sakiya shekara takwas shekara takwas. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya na wannan talata. idan Allah ya samu na raye nan da kwanaki 22 kacal wato a ran bakwai ga watan janairun sabon shekara ta tafi ta 2025 jun da ramani muhammad na jam'iyyar ndc a kasar ghana zai sake ɗaukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban ƙasa na wannan ƙasa ɗin ta ghana wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taɓa ɗauka a tarihinsa na siyasa ba ba ma ita ce ta biyu kai ba ma ita ce ta uku ba wannan ne karo na hudu da wannan bawan Allah zai zo ya ɗauki rantsuwar shugabancin ƙasar Ghana da mutanenta. John da Ramani Muhammad ya fara ɗaukar rantsuwar mulki ne a ran bakwai ga watan Janairun shekarar dubu biyu da tara, lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban Ghana John Atamils. To sannan da Allah ya ikon sa John Atamils ya rasu aka sake rantsar da shi John da Ramani Muhammad a matsayin shugaban ƙasa domin ya cika sauran wa'adinsu wannan ta faru ne ran 24 ga watan yuli na shekarar 2012 rantsuwa ta uku da ya dauka ita ce wacce a cikin wannan shekarar ta 2012 lokacin da ya tsaya zaɓe kuma ya ci sake zama sabon shugaban ƙasa na ghana jan Ramani Muhammad ya abin tarihi domin shi ne shugaban Ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da za ka yi tunani ya yi shi. Kaga dai mutumin nan ya taba zama ɗan majalisar wakilai na Ghana, ya yi na'ibin minista ya yi minista ya yi mataimakin shugaban ƙasa sannan gashi ya zama shugaban ƙasa har aji uku ma za a ce to me mutanen ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan john dramani muhammad ya zo ya zama shugaba me burinsa a wurinsa bari mu ji daga wurin wasu 'yan ghana da ke zaune a wasu kasashen waje irin su jamus kamaru da najeriya sunana alhaji umar denis mahmud ni mutumin ghana ne mai zama a kasar jamus kuma ni vice chairman na kungiyar ndc a jamus baki daya ghana gaskiya mun zabi democracy as eh, hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu mutan Ghana. Ni ce Ladifa kasar Ghana birnin Kumasi kuma ina nan zaune a nan kasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zaɓe wanda John Dramani ya lashe wannan zaɓen. Muna fata zai kawo ci gaba sosai a kasar mu ta Ghana musamman ma bangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa ƴaƴanmu musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi bangare na mata. sunana muktar abubakar bagudu matashi daga nigeria wannan yana nuna cewa afirka sun karbi demokrasi hannu biyu sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi wannan kuma yana nuna ma sauran ƙasashen afirka da cewa ya kamata mu fito mu yi koyi da gana. a wannan sakamakon mun gamsu mun ji daɗin yadda da ghana suka fito suka nuna ma sauran kasashen afirka yadda ya kamata a tafiyar da kasa musamman ma kasashen sahel wato niger da sauransu da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma ci gaba. To a gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Baba Yakubu Makeri wanda ya yi takanar Kano daga nan Washington ya je Ghana ya kawo mana ko kuma ce ya haɗa mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban ƙasa na ghana yanzu kuma ɗan takarar jam'iyyar npp mahmudu bawumia ya ba da kai bori ya hau na cewa ya da an da shi masu muhawarar sun hada da alhaji audu arif wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zartarwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta ndc inda yake fafatawa tare da alhaji salim mansuru bamba na jam'iyyar npp mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Ashanti. Za su duba abubuwa da dama daga cikinsu akwai har me ya ja wannan nasara da Muhammad ya samu. Kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zaɓe ba wani tashin hankali amma bayan an gama zaɓe an shiga wanda ya nasara kuma aka ringa samun tashi-tashi hankula har aka kama mutane fiye da ɗari. Ba da bayan haka waɗanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi Muhammad ɗin ya fara tankara. To malamai bismillah. kai ta bangaren ku menene kake gani? yayi dalilin da yasa tsohon shugaban kasa John Muhammad yayi nasara a wannan zaben da aka yi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salim yayi eh batun abin da zan zan faɗi shine ka gani bai kai lokacin ga mu ta nuna hannu ma juna cewa ni ya je yayi kaza in mutum baka je ka kama ne shi ka san wanga NDC ne ya je ba saboda Allah ku bar mu bai zai zo shi ne yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa domin ni kai na ina zaune gindin talabishin na ga reportan tv ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi npp wai suka shiga district assembly har mashinin ganin big concrete sun ɗoki sun ɗoki computer sun ɗoki menene sun ɗoki menene dalili wai duk da abin da gwamnatin ga yayi musu wannan unguwar ba su iya sun vote mishi ba abin da yasa suka zo suka kwashi ɗayan su ke to amma alhaji audu kace kace eh, eh, ba wadancan da ake cewa NDC ne ba a tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsamman kai ma ka tantance ka tabbatar ai NPP ba ne ba ni na wanga ba ni na faɗi ba ina ka saurare ni da kyau to nace reporting TV3 hmm. yana wurin ya ce suna gwada bidiyo hmm. abin da ya faru yanzu haka muna maganin da sojoji sun je sun anshi wurin hmm. sai kuma yana cewa wai mutanen ndc kuma sun zo wurin da suka zo menene nasu wai sun zo su protect wurin sojoji suka zo suka kore su suma suka suka anshi wurin hmm. kaga wanga maganin gada na yi tv ya kawo suka yi ba ni na faɗi ba ina zaune ɗaki na gani tv ya kawo abin da ya sa ni ban so ina da na ɗauko maganin ga duka ban ɗauko wannan ba saboda maganin ga banyan gaskata abin da reporter nan ya faɗi ma ina zaunin ga banyan gaskata mai shi nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga nan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san bati kaza take lokacin da mun iya musto mu yi magana abin da ke nufi yawa to je ga tambayanka mai. me kun san abin Na fara muku kaman shekara takwas duka ana sakewa. Haka. Tun da muka fara wanga mulkin gadon demokradiyya shekara takwas duka ana sakewa. Hmm. Ko na John Muhammad da aka fidda shi shekara hudu, shekara takwas gwamnatin ya yi. An yi profesannin shekara hudu, bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya. John Muhammad ya karkare nasu na wata uku, ya zo kuma an shi mulki ya yi. lokacin npp da kansu kamfe da suke yi ne in ya ce shekara hudu kenan sai suke a'a fati aka ba ba kai aka ba ba shekara takwas kenan mm. saboda shi shekara takwas duka kasan da muna sakewa ko batun kunci da ake russian ukraine mun gaji da wannan kullum an ce kan russian ukraine ya faru mm. an shiga cikin kunci kasan ga an shiga cikin kunci kuncin ma da aka fara don allah sai faɗi lokacin ndc ne amma an try yadda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da npp suka zo suka anshi lokacin ne abin ya je da gudu hmm. sannan russian ukraine ya zo yanzu haka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanga gwamnatin ya wipe su out ba middle class yanzu class biyu ne wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana faɗin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai to yanzu ba ba ba ba ba ba ba ba ba su su ba su nan mm. yanzu sauran attajirai ne masu kuɗi da talakawa abin da ya sauran kasar da ke kuma abin da ya sa wannan abin ya zo wannan haikatin nan da suka yi domin sun ansirance sun ansirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka aiki Eh, a gurguje ka dasa aya na'am eh na dasa aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne da jini da shuga ake ciki kenan sai sa mutane ke zuwa suna ajiye kuɗin su in shekara ya kai ko wata shida ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi da shi suke san abinci da shi yau waɗannan mutanen na gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobo saboda wasu na nan sun mutu maganar gada muke wasu na nan suna kwance gida ba su iya san magani ba wani wajen zai iya sai musu magani To Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da ka yi ya sunan shi ka ambatun nan shin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John Muhammad zai iya zai dauka domin magance irin waɗannan matsalolin. Eh kaga wannan nasin kuma aka kare kuma akwai na aikin noma. In wannan nasin gwamnati ya yi kaman za a zo a zauna. Hmm. Domin lokacin da suka karkarya bankin kasan ga gwamnati ya gaya musu muna neman biliyon tara ne a doki a taimake su su tashi kuma yau mun kashe biliyon ashirin da biyar amma wasu na nan har yanzu ba iya an biya su ba saboda shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara sittin zuwa shekara saba'in zuwa shekara tamanin a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kan mu san yadda za mu yi mu iya eh, tattalin arzikin ƙasan ga ya tashi in so sauran kuma duka a basu abin wannan niyya muka yi kan wannan to mun gode kwarai da gaske a ah, ban salimu kana da martani da zaka bayar akan ah, batutuwa da alhaji audu arfi yayi eh, kamar yadda ya zance kan ya ji rahoton da from tv3 a yanzu haka ni da kai muna magana da ina birnin shi amma labarin da na baka labarin gundumomi ne da ke kewaye da kumasi da kuma baka na national headquarters so yadda ya samu report from media ima haka ma ma na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne na ndc ba ina faɗi ne don sun zama ndc ba amma waye mutumin mpp da zai sa a ce na za a je a karbi wuraren da ana kuran ma'aikatan wurin mutumin mpp da mp fatin shi ya fadi bai zai je wurin ya je yana nema sai da ke muna faɗi ne ba don sun an ce mai shi yan ana fadi ne saboda mutane suke la'akari wani sai sun kama mutane idan ana faɗi haka sai masu kowa kuma na shiga cikin hankali shi wayanda ke niyyar su dai su yi da irin wayannan ababa wasu wurare su ba su mai. To madalla, to yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta NPP ta yaya za ta kakkaɓe ta ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama. kuma me zai faru ga shi mahmud bawumiya wanda ya sha kaye na jam'iyyar npp din a hannun muhammad zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirinmu na gaba yanzu muna godiya ga su baƙi namu alhaji audu arif da kuma alhaji salim mansuru bamba sannan da shi wakilinmu wato baba Yakubu makeri musamman da ya shirya mana wannan muhara a can kara a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sakwata a washinin huta lafiya.